to da daidai shine ba za a cire hannun ita kanta uwar jam'iyyar pdp daga hannu akan wannan tashin tashina da ake samu a jihohin da ba ita ke mulki ba na farko kenan in aka yi la'akari da jihar adamawa za ka cewa ya eh, jam'iyyar pdp suke da 'yan majalisun wannan jiha lokacin da shi murtalayan ya koya bar jam'iyyar pdp ya koma apc ko menene dalilin shi wanda ba mu sani ba Ba iya kowa da komawa da kowanne daga cikin mambobin shi ba ɗaya kenan um, siyasa a jihar adamawa wani abu ne daban kuma wanda shike ya bambanta da siyasa yadda ake gudanar da shi a bangarori da yawa na ƙasar nan abin al'ajabi shine yawancin manyan mutane da suka fito daga jihar adamawa wanda allah ya rufa musu asiri suka samu duniya in aka yi la'akari da suke dangantaka da junansu za a ga cewa kowa baya shiri da kowa saboda haka kowa yake gaba sai zama abokin gaban kowanne daga cikinsu. To amma a Sokoto a Kano da sauran jihohi da gwamnonin suka bar jam'iyyar PDP zai koma sun tafi ne da kwai da kwatam wato 'yan majalisosinsu.